wannan hari dai an kai shi ne da maidace ranar asabar inda ya hallaka su yan kunar bakin waken da kuma yan kato da gora uku ya kuma jikkata mutane fiye da arba'in kamar yadda usman kacalla babban jami'a hukumar bayar agajin gaggawa ta jihar wato sema ya shaida mai da muka ji wani kara ka muna danti da muka je sai muka tarar cewa suicide bombers kuna baki mata su biyu ka shigo da bomba a jikin su suka tada bomba a take da su biyu suka mutu su ana kuma aka samu injuries na mutane arba'in da takwas 48 48 muka ga asibiti sai biyu suka cika kuma ɗayan Allah mai cikawa su a takaice dai an samu gawa biyar juna su sai bombas kuma uku na gari na kuma tambayi wani bawan Allah mai suna Garba Muhammad wanda ya tsallake rijiya ta baya ya kuma shaida min abin da ya gani sai wata yarinya ta zo ta gefen mu da gele haka hannunta daya garjinta tana wucewa kamar da ta taba makanan ta tana wucewa sai na ce mata ke ya kina zuwa kan mu hakan nan ba kya gani ne ko ba kya gani hanya ne saboda an gwanda mun mu mai da mata ba kwata kwata mu tashi da gudu kafin mu ma mu ga mu kiyawa mata riga ta dinna bamu ya riga ya fashe maka sai bayan kamar minti 30 haka sojoji da abokan musulunci suka zo sai maka fito gaba daya haka kan masu a kwanakin baya wannan yankin na muna gadi ya fuskanci harayar na bakin wake da dama inda mutane da yawa suka rasa rayukansu da dukiyoyinsu a sanadiyar haka har hukumomi a jihar Borno suka kafa dokar hana fita daga karfe shida na maraice zuwa karfe shida na safe na tsawon watanni daga baya aka ɗage wannan dokar. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa.